yau lahadi 27 ga watan jumada al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da da da hudu ashirin 1421 yan daidai da uku ga watan Satumba shekara ta dubu biyu. muna karatun littafin asarin al-battar fi tasaddi li saharat al-ashrar na ash Allah al-allama wahid abdussalam bali hafizahullah muna karkashin al-fasl as-sadis fasli na shida wanda yake magana dangane da ibtalu sihiri bayani akan yadda ake bata sihiri a cikin addinin musulunci tunda an hana ka zuwa wurin boka da yan duba da yan bori shine malam yake son ya kawo maka abin da muka ji dangane da ainihin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da ainihin yadda ake bata sihiri din to a jiya kamar yadda na ce mun fara jin malam ya ainihin mana bayani dangane da wata shimfiɗa cewa ta iya yiwuwa ka ce ayoyin da muke ɗibowa da surori daban-daban dangane da magungunan da muke faɗi iri-iri ka ce to ai kai ku gan su haka da nassin alqur'ani ko hadisi ba muka ce noma babu nassi karara akan kowace ɗaya daga cikin aya ko kuma sura cewa za ta yi maganin cuta iri kaza sai dai ainihin alqur'ani ya bayyana mana cewa Allah ya saukar da shi ne don ya zama waraka da kuma ainihin rahama ga mu'minai dangane da ƙarin bayanin tabbatar da fassarar da muka rinjayar da ita cewa ita ce fassarar da take daidai dangane da cewa alkur'ani duk baki ɗayan shi ne ainihin waraka ka je ka karanta ainihin a tafsirin munir na al'ustaz hibatullahi az-zuhaili da kuma ainihin illa umaman na rahman min wujuhul qira'at na al-imamu abul baqa al-ukhdari malami ne ya yi irabin alqur'ani baki ɗayan shi al kenan shi ko al zuhaili shi yayi tafsiri ne tare da fitar da hukunce hukunce da kuma ni irabin cikin juz'i 32 da shi to je ka je ka karanta ba ka sha cikakke kuma gamsashen bayani dangane da tabbatar da cewa haƙiƙa alƙur'ani baki ɗayan shi ainihin wato waraka ce kuma rahama ce wannan ita ce kyakkyawar fassara sai malam yace ban da wannan aya ai akwai wani dalilin ma daban a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ainihin hadisi ne sahihi da al-Imam Ibn Hibban ya rawaito daga sayyidatuna Aisha annabi ya shiga ɗakin ta sai samu wata mata ta ne wa ita Aisha magani kuma ta ne wa Aisha ruqya annabi ya ce to ki dai mata magani da littafin Allah malam ya ce da za mu dubi wannan hadisi da kyakkyawan dubi ba za mu ga cewa annabi ya yi gamammiyar magana ne bai keɓe aya kaza ko sura kaza akan larura kaza ba don haka wannan sai tabbatar da cewa alkur'ani ashe duk baki ɗayan shi magani ne don haka duk inda ka ɗibo ka jaraba to shi kenan malam ya ce kuma na daga cikin jarabawa ta ilimi yadda ainihin bincike ya nuna ita ce ƙur'ani ba kaɗai yana maganin cutar sihiri ba ne da cutar ainihin aljani da kuma ainihin cutar hassada amma alkur'ani magani ne har ta ga cututtuka na ainihin gaɓoɓi a sami shanyewar jiki ko makamantan haka shine anan sai malam ya ce fa in qala qa'ilun da a ce wani mai magana zai magana ya ce labudda budda min dalilin khasin fi kulli ayatin nakhtaruha min kitabillahi ta'ala linarqiya biha ahadal al-marda babu makawa dole ne mu kawo dalili na musamman game da kowace aya da muka zaɓo ta daga littafin Allah maɗaukakin sarki domin mu ainihin yi tawaida ko mu yi addu'a ko mu yi ga duk wani mara lafiya musamman au na tawakkafu ko ko in ba haka da to sai dai mu dakata hatta ya na nafsun sabitun har sai mun samu tabbataccen nafsu annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Raƙa bi hadhihi al-ayati hadha al-marad cewa manzon Allah ya ainihin yi addu'a da wannan aya ga irin wannan cutar abinda malam ke cewa da mutum zai ce sai mun kawo mai dalili akan cewa wannan ainihin wato ayar da muke wa mara lafiya kaza addu'a da ita akan larura iri kaza sai mun kawo musu ainihin wato dalili na musamman a kanta ko ko in ba haka ba to sai mu dakata sai mu daina yin ruqya har sai ranar da muka samu kowace ayoyi da yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin bayyana fa naqulu li ha'ula'i ash-shaykh al-allama wahid abdussalam bali hafizahu sai mu ce wa wadannan yan uwa masu neman jawabin nan in dai neman gaskiya kuke to laqad yada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qa'idatan 'ammatan li kulli ruqya ruwan Allah ya kafa ka'ida wadda take gamanniya ce ga dukkan kowace irin rukuya ce shin nata ne ya cije ka maciji ne ya cije ka kunama ce ta harbe ka yaya aka duk akwai ka'ida guda ɗaya da manzon Allah ya sa game da duk wata rukuya baki ɗaya faqad sabata fi sahihi muslim yace haƙiƙa ya tabbata hadisi ne a cikin sahih muslim anna unasan qalu wasu jama'a cikin sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna kunna narqi fil jahiliya mu fa mun kasance muna yin ruqya a cikin jahiliya muna ruqa muna addu'a ga marasa lafiya ta hanyar korar aljanu ne ta hanyar karya asiri ne ciwon kai ne ciwon kirji ne ciwon haƙarƙari ne mara ce ke ciwo mace ce za ta haihu to mu dai tun a jahiliya mun kasance in haka ta faru muna ainihin yin addu'a muna yin ruqya gashi kuma kai wa'azi ka ce ruqa kafirci ce faqala sai annabi ya ce a'ridu alayya ruqaku ku karanta mini irin ruqatta ku wacce irin addu'a kuke waɗanne irin kalmomi kuke faɗi yaya kuke yin irin wannan harkar taku shine kaddarawa don larabci harshe ne mai hikima larabci in kana karanta shi duk inda za ka yi fassara da wani yare sai ka ga fassarar ta fi shi ainihin matanin larabcin tsawo saboda shi larabci doguwar magana sai ta kaita ta aure guda shi za suka ce akwai almahazufat da almuqaddarat bawa a cikin larabci yanzu da hausa ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai to me dole sai ka ce bahaushe muke fara amma kaga da larabci ai babu inda aka ce abda'u bismillahir rahmanir rahim amma duk balarabe da ya ji zai ce bismillahir rahmanir rahim kawai ya fahimci abin da ake nufi amma da hausa ka zo ka ce sunan Allah mai rahama mai jin kai sai a ce me sai ka ce nake fara kaga dole ashe fassara kalmomin da hausa sai su fi na larabcin tsawo to haka kaddarawa wannan yanzu manzo Allah ya ce to ku karanta mini irin ruqyar taku inji waɗanne irin kalmomi kuke a wajen addu'a sai ka kaddara yanzu sun karanta ya ji da ya ji sai ce la ba'asa bir ruqya babu laifi ga ruqya wannan alifin da lamun da ya shiga cikin kalmar ruqya sai ya zama ko dai na jinsi ne in dai ruqya ce irin taku din nan to babu ainihin laifi gare ta ko kuma babu laifi da wannan rukuyar ta ku sai zama su kadai yake ba fatawa kenan to amma dokar manzo Allah ai tana yawo ne gaba daya dan haka sai zama wannan hukunci annabi ne na umumi ne duk wata rukuya wadda take irin wannan ce to babu laifi gare ta malam ta kun shirka matukar bai ta kasance shirka ba to yanzu wannan wani bali ya baka amsa manzo Allah ya aje ka'ida guda ɗaya manniya ita ce duk inda mutum ya ce yana ruqya in dai aka ga babu shirka a ciki to shi kenan kuma cewa babu shirka fa ba wai ana nufin ka shigar da abubuwan da suke haramun ko bid'a ba a'a in aka kakkaɓe shirka ana nufin an kakkaɓe kannanta da sa'o'inta ma'ana duk shirka duk ruqyar da bata saba ma Allah ba shi kenan babu laifi a kanta shi wannan hadisi yace rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi fi kitabus salam a cikin littafin assalam bayani dangane da sallama a cikin ainihin lambar babi na 64 yace annawawi ka duba sahihu muslim tare da ainihin sharhin sahihu muslim a cikin ainihin juz'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da bakwai to kun ji wannan hadisi jama'a juz'i na goma sha hudu kun ji wannan hadisi jama'a yanzu yahudu balu ya baka amsa akan wannan ka'ida take yawo game da ruqya shi yasa alqur'ani da muke karantawa mune mutane addu'a da shi menene ka ji tsakaninka da Allah wanda yake na shirka ne babu to shi kenan karka ce sai an kama maka nassi karar akan wannan sannan akwai abu guda wanda ƙarin amsa ne wannan amsar ba za ta amsu ba sai kai ko ni ko wani ya amsa mana ita dangane da wannan tambayar ita ce shin harkar magani harka ce ta ibada ko ta mu'amala idan harkar magani harka ce ta ibada to babu shakka duk wata aya da mutum zai biya sai ya kawo dalili a kanta musamman idan kuwa harkar magani harka ce ta mu'amala to shi kenan harkar mu'amala komai an sakar maka ka ci gaba da yi har sai ran da aka zo aka dubi wani abu daga ciki aka ce haramun ne to amsar wannan tambaya ita ce babu shakka harka ta neman magani harka ce wadda take ta mu'amala don haka ya halatta ka je wurin kafiri ya baka magani in aka ce dokta gashi medical doctor likita ne kwararre kafiri babu laifi don ka ya baka magani akwai bambanci tsakanin ka tafi wurin doka domin doka zai baka magani ne ta hanyar kafircin shi wannan kuwa kafiri kirista ko da yahude ko da maguje da ya zama likita ya koya aikin likitanci ne ya iya ba kafircin shi ne ya ba shi wannan ainihin ilimin ba ka bambanci wannan ashe to in ka fahimci wannan babu bambanci tsakanin ka kasa kaya arne ya zo ya siya ko ka je za ka yi siyayya ka siya wurin arne ya halatta to haka al'amarin ne yake sai ka fahimce shi da kyau duk sanda aka ce maka harka ibada ce to sai ka ainihin fahimci cewa bai halatta kai komai ba sai da nafsi duk sanda ka fahimci cewa harka mu'amala ce bai halatta ka daina yin abin da ka saba ba sai nafsi ya zo ya hana ka wannan ka'ida in baka fahimce ta a cikin ilimi ba to za ka fada cikin ɗirkaniya da yawa da wannan ka'idojin ne za ka bi ka ka zauna lafiya ta wajen biyayyar shari'ar musulunci domin za ka iya gane wannan abin ya zo ta ɓangaren ibadat ne shi yasa sai suka ce duk abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aikata ta bangaren ibada matukar ba a samu dalilin da ya nuna wannan abu khususiyya bane to sai musulmi su aikata wannan abu a bisa wajabci dalili Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wajibi ne musulmi su koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan a taƙaice ma'anar aya kenan don haka duk abin da aka ce manzon Allah yana yi in baka samu dalilin da ya nuna shi kaɗai zai ba to wannan abu za ka yi koyi da shi koyin da za ka yi da shi za ka yi a bisa dole ne kai koyi da shi a nan kuma sai an samu dalilin da ya nuna cewa koyi da shi da wannan harkar to ba farilla ne a matsayin mustahabbi ne abin yake to sannan sai ka ce to za a aikata wannan aiki a bisa ba'a ce neman ibada ce neman kusanci ne ga Allah mustahabbi saboda ba a samu dalilin da ya kadaice annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba a kuma samu dalilin da ainihin zai zartar da wannan hukunci ya tsaya akan kan wajarci ba wannan kenan in aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana aikata wani aiki sai aka ji wannan aikin Allah ya ce manzon Allah ne kadai zai to kenan kamar misali wajen azumi azumi ibada ce to azumin saɓizar ce ka kwana biyu ko ka kwana uku ko hudu ko biyar baka sha ruwa ba baka yi sahur ba kai da ka bai halatta maka ba wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za ka yi koyi da annabi a wannan gurin ba sai ka kiyaye wannan duk da ibada ce amma ba za ka yi koyi da shi ba in aka sha ruwa kai ka sha ruwa gari ya waye asuba ta yi kai kai sahur shi ko zai iya faɗi garje kwana biyu kwana uku ko gargadan yadda Allah madaukakin sarki ya so in kuma aka samu abu annabi ya aikata ba a samu dalilin khususiyya ba sai ka zo kana aikata wannan abu to ka san cewa aiki da wannan abu da za ka yi za ka yi a matsayin wajacci ne in kuwa harka ce ta mu'amala aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi to anan za ka yi koyi da annabi ne a bisa halacci kai aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin sha'awar zuma yana ainihin sha'awar kabewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sha'awar cin nama kaza sai kaji kana sha'awar wannan to wannan abin za ka yi a bisa halal ne inda za ka mutu baka taba shan zuma ba a rayuwarka ba za a ce kai baka aikata sunna ba shi yasa za ka ga yan birkaniya sai su kwaso naɗi sai su ce naɗi sunna ne to in naɗi sunna ne to sa alkabba ma sunna ne to ya nuna kuma shikenan sa doguwar riga da kake irin taka da ainihin sanya eh, abin nan da kake yi eh, ta zarce ko malin malin sai ta zama bid'a me yasa manzon Allah bai sa ba to waɗannan abubuwan da yake mu'amala ne annabi ya sa alkyabba ya ɗaura mayafi ya ɗaura zani in kana so kana bukata sai ka yi annabi ya ɗaura rawani in kana so kana bukata sai ka yi in baka so ba za ka yi ba in da za ka zo ka rayu ka har ka mutu ka taɓa ɗaura rawani ba ba za a ce kai da kai sunna ba rawani ba sunna ba ce abu ne na halal kamar takalmi ne aka ce annabi na sa takalmin fata in ka mutu kana son ya takalmin roba ba za a ce ka da sunna ba amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kaza a sallah yana kaza a azumi ba a samu dalilin da ya keɓe shi ba to anan za ka yi koyi da shi da haka jama'a su iya bambance af'alur rasuli sai ka je kana karatu cikin ilimi na usulul fiqh mutane sun je sun ɗauki hadisai in ka ga hadisi manzo Allah na yin kaza abu na farko da za ka yi sai ka bincika ya inganta tukuna in ya inganta ne ma'anar shi sannan sai ka duba wannan abin bangaren ibada ne ko bangaren mu'amala ne in bangaren ibada ne dole kai koyi da shi ba an samu dalilai da mai gabatar ba in bangaren mu'amala ne sai ka fahimci cewa halal ne don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cin abinci da yatsu uku ba sunna bane ka zo ka sa yatsu uku wajen cin abinci domin wannan aiki ne na annabi a wajen mu'amala da haka in ka so har ka mutu kai ta ci da cokali da kai bid'a ba wancan kuskure ne shehu usman ya fada da ya ce cin abinci da cokali bid'a ce makaruhiya wannan magana ba ta da asali a cikin addinin musulunci dan annabi ya ci da yatsu uku sai a duba cin abinci ibada ce ta iya ka ce to shi annabi komai na shi ibada ne to kai bankaura malamai tsayawa suke suna duba abubuwa dalla dalla ba irin wannan zafin kan suke sun duka ka son manzon Allah amma tsaya suke suna tantance abubuwan. cin abinci ba ibada ba ce amma in ka zo cin abinci ka ce bismillah to wannan ibada ce ka taƙaitu wajen cin abincin nan waje ka ci gabanka in ka gama ka yi hambala kamar yadda sunna ta ce to wannan ibada ce to anan sai kai koyi da annabi a bisa sunna amma wajen cin abincin aka ce cin abinci da yatsu uku tunda annabi na ci da yatsu uku sunna ne to kuma sai a dubi wannan irin kenan yake ci to cin wannan ne sunna sabanin wannan kuma ba sunna bane don haka ba zai gaji da zai ba zai shafa fate fate ba ba sakwace da zai shafura ba to kaga an ɗibo matsala don in ka kawo zaka ce ina hadisin da aka ce manzo Allah ya sha fate zaka iya kawo shi sai kaga ina zaka samu wani ina hadisin da aka ce manzo Allah ya shafura to sai kaga ashe waɗannan irin abubuwan tun da mu'amala ne to sai aka saka mana to haka sanya tufafi to rawani tufafi ne babu hadisi kwa ɗaya da nuna cewa rawani akwai ta falala ga fashi halan ne kana so ka ɗaura an baka so ka bar kanka ka kawo hula ka aza to in mutane suka iya bambance a fa'alin rasulu sallallahu alaihi wa sallama to sai su iya gane tsantsar shari'a yadda take yanzu ɗaliban ƙasar yaman rikicin da ake da su kenan a ƙasashen saudi arabia sai kai ga ka kai malamin sunna ne amma ba mu taɓa ganin ka da rawani ba ba mu taɓa ganin ka ka ɗaura zani ba kuma an ce manzo Allah kullum ɗaura zani yake manzo Allah kullum da rawani tare da shi haka suna nan ɗaliban ƙasar Yaman kullum rikicin da ake da su kenan wani bacci ma in zai akan gadon shi yana nan da rawani akan shi zani ne a kwankwasan shi da ka taɓa yake ce saboda manzo Allah ɗaura zani yake saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rawani akan shi ba a musu wannan ba a yi musu ba cewa manzo Allah ya ɗaura rawani amma manzo Allah bai taɓa sa wando ba kai yanzu ne a kwankwasan ka to shi kenan sai a ce kayi bid'a kenan a'a tunda mu'amala ce ba lallai ne kai koyi da shi ba a amma abin da yake ibada to ita ce yake lallai kai koyi da shi waɗannan bayanan a wurin 'yan bid'a da waɗanda ba su san ilimi ba ba za su iya fahimtar su ba za su ce to gashi nan ma biyayyar manzon Allah ma an ce ba komai za ka bi manzon Allah ba haka abin yake amma ta suka je kai karatu a cikin ilimi na usulul fiɗi kullum abin da muke gaya muku in mun faɗi magana in kuka san ba ku da karatu akan mas'alar ba ku taɓa bincike ba ba a taɓa ko da ku ba kar ku musu in kuka yi musu maganar daga baya kuka ci gaba da karatu kuka gano aiki ya same ku domin yanzu dole ne sai kun zo kun bayyana in ba ku bayyana ba Allah ya ce ku tsinannu ne yana tsine muku albarka yace duk halittar duniya su tsine muku albarka to in kuma ba ku sani ba kuka je kuka shiga cikin ilimi ainihin matsalar ilimi kuka hau ba da fatawa ala gafata malam na ji wani ya ce rawani ba sunna ba ne ya ce a to ko da dai ban san matsalar ba amma dai sunna ne ma'ana jahilcin ka akan matsalar shi ya taimake ka kuma ka iya ba da fatawa cewa sunna ne shi yasa ko ka karanta alqur'ani ko ka karanta hadisi sai ka je ka karanta ilmu usulul fiqh ilmu usulul fiqh ilimi ne kuma muakkad ilimi ne mai wahala sai ka tsaya ka samu ƙwararren malami maka jagoranci yasa aikin malanta ya wuce yadda mutane suke tunani ai malanta aiki ne irin sojan ujuku yau a yi maka ne eh, apprentice kaza kaza kaza nan da minti biyar ka iya harba bindiga billahi malanta ba haka bane dan al'amari ne wanda kake wakiltar annabawa ko kai shirme kana nuna haka annabawa ke shirme kenan to ya kamata jama'a su gane wannan to in ka fahimci wannan sai ka gane ai harkar rukuwan nan ba harka ce ta ibada ba harka ce ta mu'amala don haka da yake harkar mu'amala ce sai annabi ya ban matsala a wuri ku je da alqur'ani sannan duk abin da yake shirka ka ku yi shi shikenan ku je ku ta yi shikenan kawai saboda me saboda mu'amala ce taguwa in ba haka ba da sai a ce sai manzo Allah ya ce sai dai ka dinka ainihin mai wuya kaza mai hannu iri kaza shi yasa ga mutanen masar tun zamanin suyuti da shirme sai su aiko siyuti suna tambayar shi ka karanta cikin alhalin fatawi ko wani iri ne hannun tabiyan manzo Allah wani iri ne wuyan rigar manzo Allah yaya aljihu manzo Allah yake to can sai ka ka samu wani matsayaci sai ka ga hadisi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rigar shi gaba baya duk ɗaya ne don haka in aka shata wuya sai mata aljihu biyu ka je ka ga malaman kasar masar sai ga aljihu biyu ɗaya nan ɗaya nan wai manzo Allah saboda tawali wai haka aka ce ƙarya ne amma wannan don haka duk inda ya sa sai gaba kawai wuyan za a shata mata wuyan gora ne irin na mata ya daidai wa daida tsakanin gaba da baya don haka duk inda aka sa gaba ne to sai aljihu ɗaya nan ɗaya can duk inda ka sa kawai sai ka ci gaba da tafiya gaba ne sai ne tsaga masa hadisi haka saboda ba harka ce sahabbai ba za su tsaya sahabbai suna ruwaito mana abubuwan da suke da alaka da waɗanda aka ce mai koyi da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to ya kamata jama'ar musulmi su gane wannan duk abin da za ka ce kaza sunna ne ko wajibi ne ko yana da falala to sai an samu nasi da ke nuna wannan abu ibada ne mu'amalat shi yasa aka bar abu da to kaga dan haka yan bid'a in mun ce musu babu salatin fatiha qur'ani kamar da muka faɗi jiya sai ce to ai kuma an za ku je aikin hajji ai jirgin sama kuke hawa ai manzo Allah ba jirgin sama ya hau ba sai a ce gaskiya ne hawa jirgin sama ko hawa jaki ko doki ibada ne wajen tafiya hajji ko mu'amala to tunda mu'amala in ka so ka kwashe tun daga nan zariya ka kwasa da gudu har sai ka kai kawa. ba kai laifi za ka iya ka kwashe da gudu gudun fanfalaki a ce ka kai ka'aba sannan zaka yi numfashi in za ka iya ba kai laifi ba ba za ce ka saba manzon Allah ba manzon Allah ya je akan abin hawa kai ka je a ƙasa in za ka iya ka ainihin sa jirgin sama ya kai ka a babur ne a keke ne a mota ne wannan wasila ce zuwa ga abin da yake farilla to shi abin ba shi bane don haka an sa lasifika a masallaci tana daga sauti ko an zo za a yi wa'azi an sa lasifika sai ka ya ce ai wannan bid'a ce a'a ba wannan ce bid'a ba domin wannan wasila ce wajen daga sauti mu'amala ce don haka kofar mu'amala a buɗe take kar wanda ya hana ka wani abu duk abin da kake so ka ci ka ci duk abin da kake so ka sa ka sa abin duk da kake so ka hau ka hau sai ran da ka ji an ce kada ka yi a qur'ani ko a hadisi ba ra'ayin wani malami ba duk abin da ka sani na ibada ne kar ka sake kai kowa ya baka falalar shi sai in Allah ne sai in annabi ne to shikenan ka bi ka'ida kenan tafi ka je ka karanta littafin alamul muqtayyin na ibn qayyim jama'a mu kiyaye wannan magani to harka ce ba ibada ba ce mu'amala ce kasuwanci harka ce ba ibada ba mu'amala ce don haka harka kasuwanci ba za a ce maka sai kai sana'a iri kaza ba sai iri kaza sai iri kaza sai a ce maka duk abin da babu haramci a kasuwanci tafi ka je kai to yi ko da ibada ce sai an ce to kasuwanci ka rinka yin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a ce karka siyar da kaza karka siyar da kaza kaza awo kaza za ka kaza ma'ana ce zama sai an haddade maka kenan amma sai aka kawo maka ka'ida guda duk abin da yake haramun ne ka abka to duk abin da ya wannan ci wannan yaso shi kenan tafi ka je kai jama'a mun gane in ka dubi qur'ani usulubin shi kenan da yazo ibada ya lissafa su a qur'anin iri iri amma da yazo kan abubuwan mu'amala sai tsinci abubuwan da suke haramun sai lissafa tufafin da suke haramun abincin da yake haramun shi kenan matan da suke haramun sai lissafa duk abin da ba wannan ba sai ce ya halatta saboda halal da za ta kirgu ba amma ibada za ta kirgito wannan ka'idar ka'ida ce mai matukar muhimmanci musamman a kasashen baƙaƙen fata waɗanda suke da ƙarancin ilimi na usulul fiqh wanda kawai birkaniya ake yi sai a karanto ko ta tarkatarka ko shi kenan sai a ce sunna ko ta tarkatarka sai a ce sunna ko ta tarkatarka sai a ce sunna sai ka ga ana ta rikici da mutum ya ce an tashi cin abinci sai dai a ci da yatsu uku to yanzu ya za a shafa da yatsu uku yanzu a za a ɗibi tuwo da yatsu uku shinkafa a za a ɗibe ta da yatsu uku aha fura da sauransu to ashe ka ga waɗannan suna buƙatar ka tsaya ka fahimci menene ake nufi da ibada da ainihin mu'amala Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam yace fa min hadhal hadisi to daga wannan hadisi da annabi yace ruqya babu laifi in dai ba shirka na jawaz ar-ruqyati bil qur'ani aw sunnati aw al-ad'iyya yace daga wannan hadisi mu ɗauki halaccin ar-ruqya cewa ya halacce bil qur'ani ya halatta yi addu'a da alqur'ani aw sunnati ko da sunna aw al adiyati ko da addu'a aw ko wani abin daban aw hatta min ruqa al jahiliya yace kai hatta ma ruqa irin ta jahiliya babanka da ka tashi kaga yana ainihin yin ruqa tun ana magubanci to babu laifi ka koyi irin wannan roƙa kai malam tahtawi ala shirkin matukar bai ba shirka a cikinta ka tashi ka ga dama babanka yana kama wa mutane kai sai kaga in ya kama kan me yake cewa cewa yake bismillahi allahumma shfihi allahumma laka wasalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tashfiyahu shikenan an tashfiyahu ba za ka ce a ah, to baba ina hadisi karara akan wannan sai ce maka ai ku ne malamai sai ku je ku bincika wannan abin da muke akwai haramci ko shirka ko kafirci a to shikenan sai a samu musu mashiga a ce to manzo Allah ya ce wannan abin da kake sunan shi ruqya kuma yace babu laifi ruqya babu shirka shikenan babu shirka sai ka ci gaba dai ka tashi ka ga babanka yana kamun targaɗe yana ɗorin karaya duk waɗannan yana yana haɗa da wasu 'yan addu'o'i sai ka ga addu'o'in nan babu wani abu na shirka a ciki sai ka koya sai ka ci gaba da babu laifi har ruka ta jahiliya za ka iya ne babu shirka tunda abin da yake nuna hake daga wannan hadisin fa ake fahimta haka karka ce to kuma ne da dalili akan ruka jahiliya sai ce wannan hadisin domin sun zo sun ce wa annabi ka ce ruka ba kyau mu ko ne sai ce ku yi inji sai suka yi shin wannan rukar da suka yi ba irin wanda suke a jahiliya ba ce da suka yi sai ce babu laifi in dai babu shirka to in da shirka zai nuna musu ai wannan ba daidai bane kaza kaza jama'a mun gane wannan da kyau in da aka sai jama'a musulmi sai su fahimci wannan matsala ce wadda take da matukar sauki kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to amma anan kafin mu tafi da nisa ina so zan yi wa ɗan uwa masu yin ruka nasiha da ruqya su sani da cewa wannan harka fa harka ce wadda take ta aqida harka ce wadda take ta likitanci harka ce kuma wadda take buƙatar al-khibra al-madida kwarewa matukar kwarewa wasu sun zo sun ɗauki harkar rukuwan nan wannan magana zan yi ta umumin tukuna a duniyar musulunci da matsalar rukuwan nan ta yaɗu sai al'amarin ya rikide wa wasu sai suke ganin ab ai ma wannan rukuwa ai harka ce ashe da tuni ga rubuce-rubuce nan a ciki sai mutane suke ganin ai ga wasu littafai duk da aka rubuta ana maganar magungunan aljanu irin su shamsul ma'arifin kubra da sauransu sai mutane suke zuwa suna ɗibo abubuwa to littafin shamsul ma'arifin kubra littafin matsafa ne ku gane littafin maguzawa ne wani arne ne ya rubuta shi ya kamata jama'an musulmi su gane wannan to amma sai mutane suke ɗauko abubuwa suna ganin cewa waɗannan abubuwan sun yi daidai da rukuwa wadda ake magana sai suka tashi sai suka yi ta rubuce-rubuce sai ka ji an ce a je a samo kwai a zo a rubuta kaza a yi kaza a yi kaza a je a samo turare a je a yi wa mara lafiya tunda aljanin ya ki fita a je a zuba kaza a sirinji a je a yi allura to duk waɗannan abubuwa ya kamata mutane su san ba daidai bane to abu mafi haɗari daga ciki shine abu biyu na ɗaya shine ana bi shayatin kana yin rukuya shi kenan sai na aljanu ya yana son abota da kai duk sanda mas'ala ta kakare maka zai zo ya taimake ka musulunci bai bi da wannan ba to wasu masu yin ruqya suna yin wannan to su tabbatar da wannan bata ce na biyu al'amari ya kai al'amari har ainihin hayaki suke to hayaki dai na daga cikin siffar bokaye mai yin ruqya ya bayar da hayaki ya ce to tunda aljanun ya ki fita a je a yi hayaki to ka fada aikin bokanci don haka waɗanda suke ce maka bokaye to kam anan kai kan sun dace a kanka to ya kamata mu gane to me ya kai su fadawa cikin wannan abin shine kawai sun dauka ai rukuya karatun alqur'ani ne kadai ga cikin sahabbai da aka zo aka same su cikin taron su Abu Sa'id ne kawai yace wallahi inni laraq karatu wani sahabi ne bai iya ba amma sun fahimci mas'ala ce ta ainihin karatun ƙur'ani ta likitanci ta aƙida in ka iya karatun ƙur'ani shin ka iya likitanci shin in ka iya likitanci ka ƙware game da aƙida sai ka haɗa waɗannan abubuwan tukuna in ba haka ba mas'alan nan fa da ta neman suna ba ce mas'alan nan ba ta neman kuɗi ba ce matsalar nan ba ta neman ganinta ba ce matsala ce yadda za ka yi don ka kare addinin musulunci to ba daidai ba ne kai kai alkafira ka shiga harkar da ka shi yasa ga wani littafi na daɗe ne muku ishara shi ku je ku same shi ar-ruqyatu shar'iyya min al-kitabi sunna bi kalami doktor Ali Nasir al-Faqihi gashi na taɓa gaya muku wani malamin mu ne jami'ar Islamiyya bayan da ya zo ƙasar nan ya zo ya ji ada ta rikici ba rawa can kenan ana ta rikici akan ruka malaman kungiya sun ce ruka kafirci ce bokanci ne kaza kaza abin ya imanta shi da mamaki shine yana zuwa ya marmaza ya tsaya ya rubuta to ai ruka ta tabbata qur'ani da sunna menene suke musu a ciki gashi nan da nan ya marmaza ya rubuta saboda su karatu da ba su riga sun tara abu na ɗaya kenan abu na biyu kaga wani littafi arraddul mubin wa بدع wa وأسئلة ha'irina في مجال المس wa وعلاقته بالطب والدين wa daga cikin malaman ƙasar masar arraddin mubin ya ce raddi ne, ala bida'il mu'alijina akan bidi'o'in yan riƙa yan riƙa kunji mu fa kan uwa da wabi ne dan karka ɗauka kai namu ne kai bid'a mu sutur ba ma rufa kowa asiri mu sai wanda Allah ya rufawa dan karka ga kai namu ne kai bid'a za mu ce to tun da dan kungiyar mu ne a'a ba wani dan kungiyar mu kowa za a yi fata fata da shi dubi alqur'ani manzon Allah ne ya dan yi abin da Allah bai ji dadin abin amma sai da Allah ya ce ne abasa wa tawalla can kuma ya sake cewa ne a can gaba da wata mas'alar ta faru yace afallahu anka lima azinta lahu Allah ya fi maka amma me yasa kai haka me yasa ka ba su izini dan ba kungiyanci a musulunci duk wanda ya ko shugaban kungiyar ka ne zaka fito ka ce shugaba ba kai daidai ba ka ce a tunda shugaba ne to a gyara abin a ba wanda za a gyara barnar shi kashin kowa kashi ne ba wanda kashin shi yake zama fate jama'a mun gane wannan da ke ko saboda haka gashi wannan malami ya ce raddi ne akan bid'ar masu yin magani din nan masu ruka ya ce wa as'ilatul ha'irina da kuma tambayoyin da rudaddu suke wasu da suka rude mutum sai je kawo shubha ya ce yanzu nan dan Allah a ce aljanna ya shiga jikin mutum aljani da aka ce to ne to ya ce maka to duk irin waɗannan ruɗaɗu da su ya musu raddi fi majalil masi ya ce game da fagen aljani ya shiga jikin mutum wa sihiri da matsalar sihiri wa alaƙatuhu da tibbi wa addini da kuma alaƙa akan wannan matsala tana da alaƙa da likitanci da kuma addini ga shi ta'alifu ibrahima abdul abdulbar abdul bar ba shi wani babban malami ne ya rubuta shi ka je ka nemi wannan littafi bidi'o'in masu ainihin yin roƙaya duk irin waɗannan abubuwan da suka ƙaƙƙago a ce idan al'amari ya al'amari ka zira wa ainihin mara lafiyar ido ka ce ya kalle ka ku ta kallon juna zai faɗi kawai zai suma to yana ina ka samu wannan ƙarya ne wasu abubuwan tabajjuj ne ake yi kawai don a ce ai wane ina ai wane ba wani aljani da yake gagara shi ƙarya ne harka ce wadda za ka nemi kusanci zuwa ga Allah don Allah ya taimake ka ba wata harka ce da za ka yi kana ganin kai wata tsiya ba ne kai ka ba. shi yasa masu yin ruƙuya ya kamata su taka tsantsan ina ƙara maimaita maganar nan don kamar yadda na faɗi a baya waɗannan da suka shiga harkar ruƙuya da jahilci jama'a sun ja mana ƙarin baƙin jini da zagi da sharri to amma mu mun ce su masu sukar mu gaba ɗaya ba su yi adalci ba don inda sun yi adalci sai su tsaya su duba shin kowa ne ya shiga harkar ruƙuyan nan da ilimi a'a titin da akwai 'yan takife akwai yan acaba daga ciki don menene don an samu wasu mabarnata a cikin harka sai a ce ita harkar barna ce a ita harkar sai a ce daidai ce amma ga mabarnata shi yasa ga shi wannan malamin ai yana yin ruqya shi wannan Abdul Bar din yana yin ruqya amma me yasa kuma yake suka waɗannan abubuwan to haka ake adalci kenan ba wai ya yi bane ya koma gefe guda yana suka yana yi amma yana nuna ga wasu abubuwa na bid'a da suka shigo saboda mutane suna da batsewa jama'a mun gane wannan da ke ko to ya kamata jama'a su ainihin san wannan kuma su fahimci haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bayan da ainihin muka gama jin wannan jama'ar musulmi sai kuma ainihin har yau mu ce wa jama'a ya kamata su samu wannan littafi gashi a Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asr yayi shi ya yi wannan littafi don ya tabbatar da aljanu yana shiga jikin mutum kuma yana buge shi littafin babba ne wannan wani babi ne kawai ya yanko daga ciki ga shi shi ya sa ka gan shi juz'i guda ya ce mashi burhanu shari'i fi isbatin masu yassara ya ce hujjojin shari'ar musulunci game da tabbatar da cewa aljanu na shiga jikin mutum kuma ya buge shi ga shi sai ya ce wa ya manufata fatawal ulama war rabbaniyina وشهادات الأطباء المتخصصين والرد على المنكرين والمخالفين والتضمن على المنطلقين غاشنان دي هنا غانا ma'ana ya ce wannan littafi ne wanda ya tattaro fatoyin malamai ƙwararru da shaidar da likitoci suka bayar ƙwararru a kan lallai aljanu ba shakka yana shiga jikin mutum da sauransu da kuma rabbi ga masu inkari da waɗanda suke saba a kan wannan matsalar to a ƙarshe shi ma sai da ya tsaya ya tattaro wasu bidiyo'i da su masu yin ruƙuya suke yi jama'a mun gane wannan da ke ku aka yi ta gabatar da nasihohi a kai sannan akwai kaset da shekul allamatul albani ne akan bidiyoyin masu yin roƙa shi ma kafin ya rasu kasar guda hudu ne 90 ya yi ne akan ainihin roƙa shari'a roƙa ta shari'a da bidiyoyin da suka shigo diya tattauna irin waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya shi yasa duk in ka samu waɗannan to sai zama kana bin abubuwa kenan akan basira ba kai kana bi ne don sha'awa ko neman suna ba Allah ya shirya da mu Allah ya kiyaye to shine malam yace awwalan to yanzu za a tunkari matsalar karya sihiri din gadan gadan yace abu na farko da zai tattauna maka a cikin dangane da sihiri nau'i nau'in shi sai ce maka sihiru tafriq akwai sihirin da ake kiran shi sihiru tafriq to abinda muke so irin waɗannan kalmomi a basu a istilahancensu kawai duk mutumin da ya ce maka me sihiru tafrik to sannan sai kai ne bayani shine asirin da ake don a raba mutum da matar shi ko a raba da uba ko a raba wani biye da wani ko wani abokin harka ko makarantar haka kuma shine asirin da in ka ji an yi an ce an kashe mutum ko an yi kuciya an koruwa na daga gari ko an yi ainihin asiri eh, makarantar haka to wannan sunayen haka ake so ka san su sihirin tafrik sihirin hawatif sihirin muhabba sihirin nazif ka san su da waɗannan sunayen sai dai ka gane mai kake cewa kawai shi yasa duk sanda kuka ji mun ce sihirin tafrik to shi nake nufi akan cewa sihiri ne wanda ake araba wani da wani na farko malam sai fara bin eh, tsari na malaman salaf shine ne duk abin da zaka kawo ka fara kawo dalili daga alqur'ani da sunna tukuna shi ne zai fara kawo maka cewa ƙur'ani fa ya tabbatar da cewa akwai shi wannan sihirin tafrik ne yace qala ta'ala fi suratul baqara Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin suratul baqara yace wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaymana wannan aya mun karanta ta a can bayan mun fassara ta sai dai kai saboda munasaba ta sama sai a fassara ta a ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaymana miyagun malamai suka rinka bin abubuwa da ainihin wato shedanu suke karantawa suna danganta ga mulkin Sulaiman wallahu alam mun faɗi dalilan da yasa malamai suka bayyana wajen sirrin da za a gane wannan aya aka ce annabi Sulaiman kamar da kowa ya sani Qur'ani da sunna da cewa ya mallaki aljanu ya yi sarautar su to sai aka samu wasu aljanun suka yi ta kadarci ya horar da su ya saka wasu aljanu yana ba su gwala gwala yana musu horo ana wannan hali sai Allah ya dauki ran shi ba su gane ya mutu ba kamar da Qur'ani ya faɗi sai da ainihin gara ta kwajirin da yake dogara da shi sai ya faɗi to shi kenan sai suka sauri sai suka rufe labarin mutuwar shi ba su bari kowa ji ba sai suka ce tun da Suleiman ya za su wahala su kuma za su yi mai sharri a duniyar nan za su ɓata mai suna cewa ashe ma duk harkar tashi ta sarauta bai same ta ba sai ta hanyar tsafi shikenan sai suka marmaza suka rubuta littafai na tsafi aka ce sai suka rubuta a cikin suka zuba a cikin faragar mulkin shi da aka zo aka yi kuwa Suleiman ya rasu Suleiman ya rasu bayan kwana biyu ana bincikawa abubuwan da ya bari sai aka daga gadon sarautar shi sai aka ga manya-manyan a kan tsaci sai aka ce ab ashe ma imanu ba sarki ne na musulunci ba ashe ba annabi ba ne sarkin gargajiya ne kawai da ya mallaki mutane da aljanu ta hanyar tsafa tsafe to shi kenan sai shaidanin malamai suka yi ta yada wannan aka ce matsala har ta zo zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana karanta alqur'ani yana yaban Sulaimanu da Dawuda malamin yahuda suka ce kai kun ji abin mamaki wai muhammadu yaban kuma sulemanu yake wanda sulemanu matsafi ne ai da'uda kuma ya sarkin gargajiya ne tsohon soja ne kawai ta yaushe za a ce waɗannan mutane annabawa ne shi kenan sai ainihin wannan labari sai rinka yaduwa cewa ai sulemanu matsafi ne sulemanu matsafi ne sai allah ya ce wattaba'u su waɗannan malamai na yahudawa sun bi ma tatlu shayatunu ala mulki Sulaiman abinda shaidanu suke karanta su da danganta game da sarautar Sulaiman amma fara Sulaiman Allah ce Sulaiman bai zama kafiri ba domin tsafi kafirci ne walakin na shayatuna kafaru sai dai shaidanu ne suka zama kafirai ba dan komai ba yu'allimuna nan nasa sihira suna koya mutane tsafi wa ma unzila ala al-malakaini bi babil haruta wa maruta to karashin kissa aka ce wai an saukar da wasu mala'iku waɗanda wai suka ainihin yi burin waɗannan halittu da ke bayan ƙasa suna ɓarna suna kaza suna kaza suna kaza sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to zai jaraba su waɗannan mala'iku guda biyu ɗaya sunan shaharuta ɗaya maruta a yadda tatsuniya take cewa tatsuniya ce aka ce shi kenan sai aka je aka aje su a garin ainihin abin nan babila da aka je aka aje su a wannan gari ta ƙasar iraki suna nan suna nan suna nan wata ran sai wata karuwa sai ta zo taitaito da su don su kula ta suka ƙi kula ta ana nan a wannan hali ta zo musu da jariri ta yi su kashe wannan jariri suka yi mas'ala ta mas'ala dai wata ran har ta zo ta kawo musu giya sai ta yaudare su sai suka sha mala'iku ne ba a yadda tatsuniyar ta ce da suka sha giya suka yi tatul shi kenan suka yi zina da ita karuwa suka kuma kashe wannan ainihin yaro shi kenan wai ita wannan karuwa da suka watsake sai ta ce kun gani ku an ce da ku yi kaza kaɗai kun iya yanzu ga shi kun sha giya kun yi zina kuma kun yi kisan kai to shi shikenan da suka koma wurin Allah cewa lallai Allah zaman duniya da wahala lallai yan adam suna da wuya ashe ashe fasadin da suke ma suna kokari da suke ragewa ta za ka haka haka dai tatsuniyar ta ci gaba to a dai cikin wannan tatsuniya aka ce wai sai Allah madaukakin sarki ya ce to yanzu ku zaba azabar duniya ko azabar lahira sai suka ce azabar duniya shine sai ya aje su rana ta bullo ainihin daya yana gabas rana ta bullo ta soya goshin shi ya sha zafi ya sha wahala ɗaya kuma ta faɗi a goshin shi ya sha zafi ya sha wahala to a haka suke wannan rayuwa ana nan ana nan al'amari ya tsanani har suka bi suna koyawa ainihin mutane sihiri amma wani aka zo koyon sihirin sai su ce to mu fa da ka gan mu mu kanmu jaraba ne wanda duk ya koya to zai zama kafiri to shine sai Allah ya ce wa ma unzila alal malakaini waɗannan mala'iku ba a saukan musu da komai ba Bibabila. waɗanda aka yi ƙaryar cewa wai suna ƙasar babila ƙarya ne ba a saukar musu da komai ba masu suna haruta da marut wa ma yu'allimani min ahadin Allah ya ce ba su karantar da kowa ba hatta ya kula inna ma nahnu fitna balle ma su ce mu fitina ne ba su karantar din ba balle a ce har sun wannan kashe din fala takfur balle su ce kai karka zo ka koya ka kafirta ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه balle a samu mutane su rinka koyan abin da ake raba mutum da matar da shi to daga nan ne sihiru tafrik yake tabbata ashe akwai wani abu da ake yi a duniya da ake raba mutum da matar shi to wani irin sihiri ne shine sihiru tafrik to ba cewa ake babu shi sihiri ba kamar yadda su ba a saukar da su ba a'a a ƙaryar da aka an ce da suka sauka suna koyar da irin wannan tsafin yadda ake a raba mutum da matar aka ce to su dai ba a saukar da su ba balle a ce ma har suna karantar da irin wannan amma shi irin sihirin kam akwai shi yanzu wannan aya tana tabbatar mana da cewa akwai irin wannan sihirin yana afkuwa a duniya wa ma hum darrin bihi min ahadin illa bi idnillah Allah yace su masu yin asiri su raba mutum da matar shi ko su asiri don su raba wani da wani ba za su iya cutar da wani ta hanyar sihirinsu da komai ba sai in Allah ya ba da izini ka'idar da ake so ka ɗauka kenan duk inda asiri ya kama ka ɗauka Allah ne ba da uzuri wa ya ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum balle mutane su je su ta koyan abin da zai cutar da su da zai amfane su ba wa laqad alimu haƙiƙa su malaman yahudawa da suke ba da wannan tarihi suna danganta ga Sulaimanu sun san cewa lamanishtarahu haƙiƙa duk wanda ya koyi harkar sihiri ya shiga cikin sana'ar sihiri malamin fil akhirati min khalaq to da shi da rabon komai a lahira wala bi isa ma sharau an anfusahum Allah wadaran irin wannan siyayya da suka wa kawo kansu ka je ka koyi sana'a sihiri Allah wadaran irin wannan ciniki ya kanu ya'lamuna da a ce sun san irin munin wannan ciniki wannan aya tana cikin suratul baqara aya ta 102 Allah shirye da mu jama'a wannan aya tana tabbatar da cewa sihirin tafriqu gaskiya ne akwai shi a duniyar nan bayan nan sai malam ya ce وعن جابر رضي الله عنه daga sahabi jabiru Allah madaukakin sarki ya dara mishi yarda yake قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna iblisa ya yabau arshahu alal ma lallai dai iblis yana ajiye karagar mulkin shi akan ruwa to wannan ya ce alma'u wannan ruwa oho wata riwaya sai ta zo ta fassara ta ce fil bahari ko alal bahari a cikin teku wannan teku ita ce atlantic ocean kogi ko tekun atlantika mun gane ko teku ne wanda ya kewaya duniya ya ratsa kusan ko'ina to a wannan teku shine ainihin wannan hadisi yake nufi don za mu zo da wasu masu sojoji na ainihin wannan hadisi waɗanda za su fassara insha Allahu cewa lallai iblis yanzu iblis ba ana nufin shedan wanda ka sani gama garin shedan nan ya batar da wannan kananan shedanin iblis wancan da aka yi mujadala tsakanin shi da adam to yana da majalisa fadar shi tana ainihin kan ruwa a cikin teku summa ya ba'asu sarayahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai shi iblis sai ya tura rundunar shi in gari ya waye sai ya tura su su fita aiki fa'adnahum minhu manzilatan wanda ya fi kusancin matsayi a wurin iblis in yamma ta aka zo kawo rahotanni ranka ya daɗe na yi kaza ranka ya daɗe na kaza kowa je ya aikata mugun aiki to wanda zai fi samun matsayi a azamuhun fitina wanda ya fi girman fitinar ɗan adam za a tura su ne in gari ya waye a baza su su je su ci gaba da ɓatar da mutane su ne gidan hotel su ne gidan aure su ne masallaci su ne kasuwa ko ina za su shiga sun tafi batar da jama'a ne to in yamma ta yi wanda ya fi girma a wurin iblis shine wanda ya fi fitina wanda ya fi ta'adi fayaqudu sai a samu guda ɗaya daga cikin ya a ahaduhum fayaqudu sai a samu guda daga cikinsu ya zo ya ce fa'altu kaza wa kaza ranka ya daɗe ni da na je na aikata kaza da kaza na sa wani ya sha giya na sa wani ya zina na sa wani ya kisan kai na sa wani ya ci riba na sa wani ya kaza kowa dai zo ya faɗi abin da zai faɗi sai ya sai shi ainihin ranka ya daɗe babban gaba ɗaya kenan shi iblis sai ce ma sana'ata shay'an ai baka aikata komai ba ne kai dan ka sa yayin zina ya tuba da za a yafi ne ba ya ci riba da zai kaza ba zai tuba duk abin da ya kawo kai sai nuna ai wannan kai baka yi ganin ta ba qala annabi ya ce sun mara ji'u a haduhun kowanne yana nan yana ba da rahoto har sai a zo a samu wani ɗaya daga cikinsu ya zo fayaqulu sai ya ce ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa baina mar'atihi ni kam tun da na shiga gidan wani ban bar shi ba har sai da na raba shi shi da matar shi sai kaga dan abin da zai kara rabuwa aure dan kaɗan ne yanzu wannan shine mahallin shahid yanzu ashe sihirin tafrik ashe iblis na daga cikin wanda yake turawa a je a yi wannan barnar to wannan barnar tana faruwa ta hanyar suwaye tana faruwa ne ta hanyar waɗannan shaidanu sai ya zama dama an yi asiri an haɗa da wani shaidanin aljani shi kenan sai je ya shiga gidan wane ba zai ainihin ga ya samu zaman lafiya ba sai ya sa wani ainihin ya saki matar to shi ne sai ce ni kantin da na shiga gidan wane ban ainihin fita ba har sai da na ga na raba shi da matar shi qala sai annabi ya ce fayidnihi minhu sai shi iblis sai matso da wannan karamin ne kusa da shi wa yaqulu sai ce ni'ma anta dalla da irin ka, kai mutumin kirki ne kai shaidanin arziki ne wannan kalma haka ake karanta ta ni'ima wasu na kuskure suna karanta ta da na'am anta to in ce na'am to ai jawabi ne ina su'alu babu babu tambaya a baya ni'ima ce ta muhammada ce ta ta godiya ce madalla Nima, anta madalla da kai madalla da kai qala al-a'mash al-imam al-a'mash mai riwaya yace urahu ina ganin ma in ka ji ya ce urahu ina gani inda yace arahu ma'ana urahu ina zato arahu ina gani don haka yanzu urahu ne ina tsammanin kala malami na da yazo karantar da ni hadisin ma yace ce sai annabi yace ce sai shi iblis din sai ya rungu da wannan karamin ne. sai mishi naɗin sarauta ya ƙara mai girma ya samu mukami don ne don ya yi laifi mafi ya yi aiki ya yi bajinta mafi girma a wurin iblis a wannan yinin Shi ne ne, shi ne raba aure jama mun gane wannan da kyau ko to yanzu wannan yana tabbatar mana akwai sihirin tafrik ko babu akwai mun fahimci wannan da kyau sai ainihin shi mijin ya ji in ba ya sake ta babu wani zaman lafiya ita kuma ta tada masifa da bala'i yadda sai an yi sakin nan sannan hankalinta zai kwanta ana sakin kuma cikin minti biyu sai ta fashe da kuka mun fahimci wannan da kyau ko ba shi a ƙasa yake cewa rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi juz'i na 17 shafi na ainihin 157 sai ce nawawi yau ka duba muslim tare da sharhin nawawi ma'ana ya daidai da lambar hadisi na 2813 kenan jama'a mun ji yanzu malam ya tabbatar mana da cewa sihirin tafriqu gaskiya akwai shi a duniyar nan yana afkuwa asirin da ake a raba mutum da matar shi ko a raba wani da wani ta'arifu to yanzu kamar ka ce to ana ta malam yanzu mun ji hujja akan cewa sihirin tafriqu gaskiya ne amma muna son mu san kana ta cewa sihirin tafriq sihirin tafriq ne ne sihirin tafriqu shine sai malai yace ta'rifuhu ga bayanin dangane da sihirin tafriq din definition menene sihirin tafriq sai ce huwa amalu sihiri litafriq baina zawjayn shine ayi sihiri dan a raba tsakanin ma'aurata biyu aw li basil bughd wal karahiyati baina ne ko kuma ayi sihiri dan a yada kiyayya da gaba tsakanin masoya abota guda biyu waɗanda suke abokai ne su biyu aboki da aboki sai ka ji an rabu dutse hannun riga au sharikai ko kuma waɗanda suke hudar kasuwanci kana ba da kuɗi ya je kasuwanci a da a da riba sai ka ji an watse an yi faɗa baran baran wannan yana faruwa ta hanyar ɗabi'a fa amma mu nan ana gaya maka akwai wani nau'in sihirin da ake a raba mutane da haka da ganga amma zai iya faruwa kuna hudar arziki da wani haka siddan a ɗabi'ance sai ku ɓata ba ce maka ake duk inda ka ga mutum biyu sun ɓata sihiri ba ne ka kiyaye da kyau ana ce maka ne yana daga cikin hanyoyin raba masoya guda biyu to wannan hanya suna daga cikin hanyoyin da maƙiya ke bi sai ce anwa'uhu nau'uka akan shi irin wannan sihiri awwalan nau'i na farko zai kawo maka kamar nau'i guda ainihin shida cewa irin wannan sihiri nau'i nau'i at-tafriqu bainar ar-rajuli wa ummihi akan yi asiri don a raba tsakanin mutum da uwar shi ɗa da uwa za ka yi mamaki to wannan yaya ake haka takan faru bari buga maka misali wanda zan iya kawowa nan kusa akwai mutumin da ya rabu da mace saboda kiyayyar da yake mata sai zama ɗan da suka haifa baya son ya rinka zuwa wurin wannan uwa tashi sai shi mutumin sai ce bari ya je asiri dan ya raba wannan ɗa da uwar shi gaba ɗayan ɗan ya manta ma yana da wata uwa a duniya ina fatan mun gane wannan misali ne ne mana wannan sannan at-tafriqu bainar rajuli wa abihi ainihin yi asiri don a raba mutum da uban shi shi ma wannan kamar akasin haka ta rabu da mijin ba ta kaunar ainihin mijin su kiyayya ta kai matuƙa sai ta je a yi asiri yadda ɗan tunda yana wurin ta gaba ɗaya manta ma yana da wani uba a duniya A ko kuma Salisa ne ce bainar كوكما wa يتي التفريق asiri asiri a raba tsakanin tsakanin mutum da ainihin ɗan uwanshi duk sukan yi haka. rabi'an na hudu at-tafriqu bainar rajuli wa sadiqihi akan yi asiri dan ainihin araba tsakanin mutum da abokin shi khamisan na biyar at-tafriqu bainar rajuli wa sharikihi fi tijarati aw ghayriha akan yi asiri dan a raba mutum tsakanin shi da abokin hudar kasuwancin shi ko kuma wata hudar daban abokinka ne a ofis ko makamantan haka sai a asiri dan araba raba ku sadisan na shida at-tafriqu bainar rajuli wa zawjatihi akan yi asiri don a raba tsakanin mutum da matar shi ya ce wa hazan nau'u akhbaruha wannan nau'i shi ya fi haɗari asiri a raba mutum da matar shi ya fi haɗari sannan wa aksaru shara kuma ya fi yawan yaɗuwa a cikin mutane mutane suna yawan yin haka kana da ainihin wani aboki sai kuka ɓata da shi kai kuma kana samun alheri ta hanyar shi sai ka zargi cewa mai yawa ma matar shi ce ta raba ku sai ka ce to kai kuma bari ka je ka yi asiri don ka yi kokarin ka ga cewa ka raba wannan mutumin da matar don kai ka dawo ku ci gaba da hudda to duk wannan bai kafirci ne Allah ya kiyaye a aradu sihiri tafriq ta yaya ake iya gane wannan sihiri tare da cewa wannan matsala jama'a wannan hadisi da ya kawo malam ya kawo shi ne don ya tabbatar mana da cewa sihirin tafriq gaskiya ne amma a cikin wannan hadisi akwai wata mu'jiza da ainihin wata karama ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce manzon Allah ya ba da labari ga shi fiye da shekara dubu ɗaya na wani abu wanda har yanzu ya gagari turawa su gano haƙiƙanin shi shine ina ne wannan majalisar ta iblis take haƙiƙani Ga shi manzon Allah shine mutumin da aka fara jin ya bayyana inda wannan matsala take jama'a mun gane wannan da kyau abin da ake nuna maka kai ɗan boko kaka zama ɗan boko ɗan wuta kada bokon ka ya zama boko ko a wuta a ce maka manzon Allah ya ce ka ce ka aini ina ganin wannan abubuwa ne irin na tunanin da ka zama kafiri billahi lazi bokon ka ya mai da kai ka zama kafiri saboda ya kai kanka yayi zafi kana ga kanka ya waye kana ganin waɗannan abubuwa ne shirme ne abubuwa ne na mutanen da eh, da Allah kai ya kaza kaza ka ga zama munafiki ka tsaya in aka ce manzon Allah ya ce ka tsaya ka nasu manya ne ke magana yana magana ne da wahayi kai ko waɗanda ka dogara da su suna magana ne da bincike bincike na iya zama gaskiya yana zama ƙarya yana zama shirme yanzu turawa da sun gano cewa baiwa ɗa madara yana da matuƙar muhimmanci don haka baturiya sai ta haifi ɗa shi kenan ta daina ba shi nono kada nonon ta motse kada nono ya kaza yaro zai lafiya sai a je ana bashi shi madarar gwangwani ana nan ana ta maya malaman musulunci suna ta wa'azi jama'a nono na muhimmanci Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani sunna ta faɗa amma mutane sai suka yi kunnen ƙashi saboda mutane sun rena Allah sun rena manzon Allah sun rena malaman musulunci ana nan shi kenan bilimboto za a goge za a kaza za a kaza za a kaza za a kaza da yake bature masharranci ne yana nan yana nan yana nan yana nan da ya ya gano kuma cewa wannan abin da yake a kai ba daidai ba ne tun da dama ba nasi ba ne sai dawo kuma sai ya juya da ya juya kuma sai kuma ya dawo yana sukar ba da nono eh, ba da madaran nan sai kuma har suke cewa bayar da madara yana da haɗari to ke uwar gida ba ki ganin shi bulumbotan ma ba ki iya yanke shi da kin tsutsotsi suna taruwa a bakin shi kuma wannan nono in kina bayarwa saboda muhimmancin shi yaron ki ya fi kwari sai a ce ba ku ganin yaran da sun fi kwari ai ma in kina ba da ba sai ma kin ba yaro ruwa ba shi nonon yana ɗauke da nau'i nau'i na sinadaran ruwa har guda goma sha bakwai ko sha tara kaga yanzu sai yanzu ne su karatun su ya kawo qur'ani tun da qur'ani musulunci an karantar da musulmi amma sai suka tsaye su yan boko ne sai da ga yar boko ta haifi da ta shi ainihin madara tana bashi madara sai likita ne yake a bayar malamin islamiya yace gurin ka bayarwa sai ai likita kuma ana ganin shi malamin islamiya kidahumi ne kawai mun fahimci wannan da kyau to maganar da nake hali ita ce yanzu duk yan boko suna nan suna sharhi suna kuma sharri akan cewa ba kyau a yi mace kaciya to ɗan boko karatunku bai kai ba duk karatun ku baki ɗaya bai kai ba wai ba kyau wai kaciyar mata tana da haɗari tana sa mata suna jaraba duk matan da suke dandal state ɗin nan da suka fi kowa zina a Najeriya duk kaciya aka yi musu matan Edo matan delta state an tabbatar da ba inda ake karuwanci a najeriya irin waɗannan jihohi zuwa aka ana faretin 'yan mata da ake kaiwa ƙasar waje ana zuwa ana zina da su biri da kare a biya kuɗi a yi zina da su a ɗauka a hoto a ɗauka a kamera ana yaɗawa a duniya sai aka yi faretin su ga sunan sun dawo an kamo su an dawo da su najeriya wai saboda kaɗai gwamnan zamfara ya ce shari'a don a wulakanta shi sai aka ce gwamnan zamfara ya zo ga karuwa da aka kamo na zamfara daga ainihin kasar waje gwamnan zamfara ya zo aka ce gwamnan edo shi ma ya zo gwamnan delta shi ma ya zo shi kenan suka zo sai aka yi ta fito da karuwan nan wannan a ce kiliya edo wannan kiliya delta kiliya edo kiliya delta aka ƙari aka ce ba zamfara ne kaɗai don a murzanta musulunci ne aka yi haka shi ne gwamnan edo da ko gwamnan delta shi kenan sai sa doka har an tabbatar da doka an karraba ta cewa sun haramta karuwanci to duk waɗannan 'yan matan da suke karuwanci dukkan su kaciyar aka yi musu wai cewa suke wai aka yi budurwa ainihin wato kaciya tana yawan san maza to 'yan matan arna rana ɗaya sai ke zina da mutum goma kuma ba a yi musu kaciyar to abinda kai yanzu kai musulmi kai muke wa'azi da kai dan kayi boko to duk abin da bature ya rubuta ni ban taba ganin mutumin da ya imani da rubutu irin dan boko duk abin da aka ce an rubuta sai ce an gani a jarida jarida jama'a a cikin store din nan sai ka zauna ka rinka buga jarida sai dan kai da kauye ne buga jarida mujalla ne ba wani abu ne mai wahala ba amma duk abin da aka rubuta suka ce ai sai karanta ne sai ce ai ya karanta ya gani ne jama'a mun gane wannan da kyau sau da haka yanzu kamfen ɗin da suke kenan akwai asibitin mata da yara yana nan wanda matar tsohon shugaban ƙasa ta sa aka gina a abuja fa asibiti ne na ƙasa gaba ɗaya duk larurorin mata da yara ake tattauna a wurin in ka je get ɗin asibitin ga ƙaton allonan an rubuta haka an yi hoto an ce kaciyar 'yan mata fa tana da haɗari don haka kai hankali kamfen ɗin da suke kenan gidajen rediyo gidajen jaridu gidajen talabijin kuma ta kalibanci ne suke kawai da turawa tun da turawa sun ce ba kyau su ma sun ce ba kyau to abin da muke cewa kai musulmi sai ka koma ka ga me manzon ka yace hadisai ingantattu sun zo hadisai cikin sunan al-kubra ta al-imam al bayhaqi da littafin amal al-yawm wa al-layla na al-imam ibn sunni tabbatar da cewa kaciya din nan sunna ce ga 'ya'ya mata kuma tana kara musu girma da daraja da lafiya abinda da manzon ka yace kenan eh to sai ka ce to manzo Allah ya gaskiya dan boko kun yi ƙarya ku je ku ƙara karatu amma saboda dan boko da dama yan bokon Najeriya kalmar nan ta ta hau kansu dan boko dan wuta to dan eh muna faɗin wannan jama'a mu ma yan boko ne amma ba irin waɗancan ba ya kamata ku gane ana maganar wanda shi da bature ya ce ne sai ce na'am shi ne muke gaya muku inda bature ya kai ku ya bare ku galibi 'ya'yan da aka haifa shekara goma zuwa baya in dai 'ya'yan 'yan boko ne to ba su shan nonon uwayensu madara aka ba su saralak ce madara wace ce madara wace ce ai ta talla yanzu kuma su da kansu duk in kana sauraron shirin kiyan lafiya gidan rediyon Najeriya na Kaduna shirin kaza sai ka ji ana cewa iyaye mata nono yana da muhimmanci nono yana da muhimmanci ma'ana yanzu maganganun da suka faɗa da sun gane ƙarya suke kenan to kaga an kai ku an baro ku da kuka ba ƴaƴanku madara dan haka in kaga ƴaƴan sai gansu kamar zakarin turawa rubus ba su da ƙarfi an gama kai su an baro su to yanzu an gane yanzu qur'ani ne gaskiya kenan a kan wannan matsalar sai suka gyara to da yanzu kuma da suka sake zuwa suke ce maka kaciyar ya mace tana da hadari sai ka ce ƙarya kuke da manzo Allah ya ce ai ba ta da hadari dan haka in ka haifi yarka ranar bakwai a yi mata kaciya a aske mata kai haka sunna ta ce in ta haifi ɗanka namiji ranar bakwai a yi mishi kaciya a aske mishi kai a wannan ranar haka sunna ta ce hadisai ne suna cikin sunan kubra ta al'imamin bai haƙi da isna dai kyawawa ƙarshe ka je ka karanta littafin tuhfatul maudud bi ahkamul mawlud na al-imam ibn al-qayyim za ma ka ga fa'idojin ma kaciyar sai da ya kawo fa'idoji ga sunan birjik game da kaciyar 'ya'ya mata to wannan ibn qayyim ya rubuta littafin nan wajen shekara 700 da suka wuce to amma abin da kai ci turawa sun ci mutane da yaki galibi ƴaƴan ba su iya karatun larabcin da za su je su karanta ba karatun turanci kadai suka iya to kuma turancin gashi sharrin da aka rubuta saboda haka ya kamata ku faɗaka akan waɗannan abubuwan ku daina bin turawa wannan matsalar da nake magana ina ishara ne zuwa ga wani ainihin wuri da suke kira